Assalamu alaikum. Sunana Asma'u Musa Sakaba. ‘Yan uwana mata muna da rawa mai matukar muhimmanci da za mu iya takawa a kan yaƙar wannan cuta ta coronavirus. Akwai buƙatar mu tabbatar da tsaftar gidajenmu ko da yaushe. Kasancewar tsafta ginshiƙi addini. Mu yi amfani da omo da sauran sinadaran kashe kwayoyin cuta akai-akai domin tsaftace abubuwan da muke amfani da su a gida kamar teburuka, marikin kofa na'urar canza tashoshin talabijin remote control kenan kan famfo da sauransu mu karfafa wa iyalan mu gwiwa a kan su zauna a gida kuma su ƙara kula da tsafta kamar wanke hannu da sabulu a ah, ruwa masu gudana ah, ko kuma su yi amfani da sinadaran kashe ƙwayoyin cuta na sanitizer ko tokar murhu idan babu ruwa. Yi abin da ya kamata makanka ka yi ma al'umma. Wannan saƙo ne daga Nigeria Center for Disease Control da Hukumar Lafiya ta ƙasa tare da goyon bayan abokan hulɗa.